alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma goma ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan samun kuɗin shiga na ƙananan hukumomi a Najeriya. To gaskiya kasancewar an daɗe ana wannan fafutuka kuma yanzu lokaci ya zo. Wato babbar matsalar ba wai ba da kuɗin ba. ka ga su ƙananan hukumomin nan fa yanda jihohi suke cin gashin kansu ba wani sa ido. To su ba haka ake sa ran fa cewa wannan kuɗin za su kashe su ne ba tare da sa ido ba. hafiz amma ka ji abin da ta ce ya kamata a ba ƙananan hukumomi dama su rika kashe kuɗinsu ba tare da an sa musu ido ba to amina yau dangane da wannan batu na ba wa ƙananan hukumomi a najeriya 'yancin gashin kansu inda yanzu za su ringa samun kuɗaɗen shigarsu daga gwamnatin tarayya kai tsaye ba tare da gwamnoni sun yi ba bakera ba wakilin isa lawal ikara ya tattauna mana da jama'a To har ila yau wakilin namu ya tattauna mana da masanin tattalin arziki kuma mai fashin baki akan wannan batu Hamisu Ya'u. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, menene ra'ayinku akan 'yancin gashin kai na bangaren samun kuɗi kai tsaye ga kananan hukumomi a Najeriya? Ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rulwanu Ibrahim London Guba inda ya ce wannan mataki ne mai kyau sai dai wasu gwamnoni suna adawa da shirin domin akwai wani wagaggen gibi da za su rasa. To shi kuma Isa bakaniken waya sadam ya ce salam biyo ya hausa hakika baiwa ƙananan hukumomi 'yanci zai taimaka wajen baiwa talaka damar cin amfanin gwamnatinsu. su. ku tashi lafiya. To kafin karanta amsa na gaba Hafiz bari ya Rilwan Ibrahim London Wuɓa, wannan gibi to kilan gwamnonin kan su kalli kadan gari don giɓa <laughs> don haƙori ya sake fitowa ko. yana magana kin san suna da wani zan ce asusu na haɗaka eh. tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi. Da jihohi. Mm. To sai amsa na gaba daga wurin Buhari Yahaya Unguru daga jihar Yobe inda ya ce yau da gobe hakika hakan ya yi daidai sai dai ya kamata gwamnatin tarayya ta sa ido sosai game da yadda ƙananan hukumomin suke sarrafa kuɗaɗen nasu amma ina ga dalilin dalilin ma da ya sa shi 'yancin kan shine rashin sa idon kenan ko? Ito eh ta wani bangaren ba abin da ake nufi yanzu idan aka tashi turo kuɗin sai ya tafi asusunsa kai tsaye ba tare da ya shiga asusun jiha ba eh, sannan jiha ta ba su kuɗaɗen nan. Ina ga kamar sa ido ya kamata a ce mutanen wannan ƙananan hukumar su ne ya kamata a ce suna sa ido a kan yadda ake eh, kashe su ba wai gwamnati ta sa ido ba tunda abin da su suka rubuta haka din ne mm, tunda dama da abin da karamar hukuma ta kashe za ta rubuta ta nuna wa al'umma. Haka. Mm, to sai amsar a Rabiu Muhammad Gidan Madi ya ce, wannan mataki ya yi daidai kuma muna maraba da shi, amma sai dai ya kamata a gaggauta biyan albashin ƙananan hukumomi. Domin yau kwanan watan su na albashi kwana arba'in. ma'aikatan kananan hukumomin jihar jihohi a najeriya na cikin wani hali na tausayi to kin jifa su watan ina jin to kwana arba'in yake kenan abin da yake nufi ko kusan kwana arba'in ba samu albashi ba. To ni ma dai tambaya dai ɗaya ne. <laughs> to sai kuma amsar Sadiq Umar inda ya ce hakan zai ba talakawa dama haka zai ba talaka dama ya san cewa yanzu ya fara jin daɗin demokradiyya amma fa gwamnoni ba za su ji daɗin hakan ba dalili kuwa shine wani bangaren handama da babakere ne aka ɗauke. <laughs> Tufa. to ban san da me yasa mutane suke zargin haka sosai ba akan gwamnoni to shi kuma ismail alhassan talatan mafar ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya muna goyon bayan wannan tsari to shi kuma abbas yahya dutsen wai ya ce yau da gobe wannan 'yanci na jin gashin kai abu ne mai kyau amma kuma ina tsoron kada hukumar efcc ta yi ta kama mana shugabannin ƙananan hukumomi saboda kashi 98 cikin 100 nasu ba su taɓa ganin naira miliyan 80 ba to ya kaga wannan magana <laughs> to ai ina ga abbas ba kuɗin ne suke ake ba su su tsirararsu ba ko ana ba su ana turo da su cikin account zai dai ga nambobi takwas da sufuli sufuli sufuli ko <laughs> to ai ko shi na ga abin da dai abas yake faɗa ne ba su gani ba su ma taɓa ganin irin waɗannan sufulin mai yawa hakan nan to Allah shi kyauta to shi kuma baban gida na Yilwa Bungudu ya ce ɗari bisa ɗari muna goyon bayan 'yancin gashin kan kananan hukumomi daga gwamnonin jihohi domin hakan zai baiwa ƙananan hukumomi damar yin ayyukan more rayuwa da kuma ƙarin albashi To shi kuma Comrade Faisal Sani Ayuba ya ce, gaskiya muna farin ciki akan wannan abu, dalilin kuwa shine idan ka kalli karamar hukuma ita ce tafi kusa da talakawa idan har za ta samu 'yancin gashin kanta tabbas za a samu saukin matsaloli. To sai saƙonmu na ƙarshe a amsa mu kai ta ƙarshe ta fito daga Haruna A Sani Lida ya ce, to ai matsalar anan ita ce idan aka sakar musu mara su ma dole gwamnatin tarayya ta sa ido a kansu idan ba haka ba kuwa za a ga abin da ake guda a baya. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra domin jin tattaunawarsa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. masu haro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri da lokaci zuwa lokaci mukan tattauna akan batutuwan da suka shafi ƙasa a cikin wannan shiri namu na yau da gobe a muryar amurka yanzu haka muna tare da manya-manyan baki waɗanda za mu tattauna akan maganar samun 'yancin gashin kai na bangaren kuɗi kai tsaye da za a baiwa ƙananan hukumomi a najeriya wanda wani abu ne da aka daɗe ana nema a cikin wannan zaure muna tare da 'yar jarida wadda ke sanin abubuwan da kan kai komo wadda ke aiki ɗaya daga cikin gidajen rediyo a nan garin kaduna hajiya zainab ibrahim sodangi muna kuma tare da wani fitaccen dan siyasa wanda shi ma ya san abubuwan da kan kai kuma a ƙananan hukumi da matakin jiha da kuma su aka dinga kokari na ganin an baiwa ƙananan hukumi yancin gashin kansu don samun kuɗi kai tsaye albashi al'umma sa amfana malam muhammad lawal na mai gyada sai kuma wani mai fashin baki kan abubuwan da kan kai komo a kafafen labaru malam musa sale kashori wanda shi ma yana cikin wannan zaure malam muhammad kuna cikin wanda kuka dinga tunanin ya za a yi a samu ƙananan komai su samu kuɗi kai tsaye ta yadda za a gudanar da ayyuka yanzu ana maganar wannan dama ta samu wanne irin haske ko aka akasin shi kuke ganin za a samu to abubuwan da za a kalla a wannan matsayi da ake so kudade su zo asusun karamar hukuma abubuwa biyu ne abu na farko shine in waɗannan kuɗaɗe suka zo in aka samu shugabannin ƙananan hukumi masu kinshin al'umma to al'umma za su ga ayyukan ci gaba na raya ƙasa a yankunansu in kuma aka samu akasin haka to za a iya samun matsala yanda za a ci gaba da yin wakaci waka tashi da kuɗin al'umma amma dole in waɗannan kuɗi suka zo a ɗauki wani mataki na hukuma kamar hukumar yaƙi da cin hanci da yi ma tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa za a iya attacin ɗinsu da lokal eh, da ƙananan hukumomin domin su rika sa ido a yaya waɗannan ƙananan hukumomin za su tafiyar da kuɗin yaya za su yi amfani da kuɗin su kashe su domin al'umma su ga canjin da ake saboda ko yaya kuɗi suka zo kamar hukuma nan ne suke da kusanci da mutane da kuma mutane za su iya zuwa karamar hukuma su ga ciyaman ko kuma a su faɗi matsalolinsu a wurin kansilan su mai wakiltar wannan mazaɓa da suke shi kuma ya kai ma ciyaman a zo a duba waɗannan ayyuka to in ba kuɗi a lokal gamman bayan da za a yi wannan aiki dole sai an samu kuɗi a karamar hukuma sannan mutane za su iya ganin ayyuka na ci gaba a karamar hukuma domin su kuɗi in suna shigowa karamar hukuma duk abin da ciyaman zai wani a wata mazaɓa yana da siriki wani yana da yan uwa wani da saboda haka yana da kusancin da akwai waɗanda suke jin kunya wanda in yi mana magana a muna buƙatar hanyar ruwa muna buƙatar hanyoyin cikin gari za a zo a duba aiki na miliyan goma miliyan ashirin miliyan biyar wani aiki ne wanda ba sai an tafi jiha ba kafin jiha ta zo taimako wannan za a samu dogon lokaci amma an kuɗi suna karamar hukuma to irin waɗannan ayyukan na ci gaba na raya ƙasa za a gansu bila adadin malama zainab ibrahim so dangi kina ganin akwai wani haske idan kuɗi suka gangaro kana hukumomi tunda an daɗe ana nema to gaskiya kasancewar an daɗe ana wannan fafutuka kuma yanzu lokaci ya zo wato babbar matsalar ba wai ba da kuɗin ba kaga su ƙananan hukumomin nan fa yanda jihohi suke cin gashin kansu ba wani sa ido to su ba haka ake sa ran fa cewa wannan kuɗin za su kashe su ne ba tare da sa ido ba so zancen a ce cewa a sa wata hukuma ma ta duba ko ta ga yaya ake kashe wannan kuɗin duk bai taso ba saboda ai an ce autonomy ne wato cin gashin kai to kaga matsalar ne kowa ya san yadda halin 'yan siyasa suke a Najeriya ba wai zuwan kuɗin ba a'a shin me za a yi ma al'umma da waɗannan kuɗaɗe mun riga mun sani cewar kamar yadda shi wancan malam muhammad ya magana kananan hukumomi sun fi kusa da mutane su ya kamata a ce daman kuɗaɗen nan suna zuwa wurin su kai tsaye domin su ma mutane ayyukan wato ci gaba to amma matsalar shine kamar yadda aka saba kowa ya sani abubuwan da suke faruwa a local government sau da yawa baka ganin komai na faruwa a kananan hukumomi sai karshen wata ya zo an zo biyan albashi sannan ne zaka ga activity wato sannan zaka ga hada-hada wato an san cewa kuɗi ya zo za a je a yi kaso to wannan kuɗin fa idan suka zo fa muna tunanin fa kilin fa abin da yake faruwa nan fa kilin fa shine zai ci gaba da faruwa tunda ba ba wanda zai iya sa musu ido babu wanda zai ce a karamar hukuma dole ga abin da zaki kashe kuɗi ga yanda zaki kisa gwamnan jiha bai isa ba gwamnatin tarayya ba ta isa ta shiga yadda kananan hukumomi za su kashe kuɗin amma ba tanin koda ba a sa musu ido ta hanyar waccan hukuma mai kula da tattalin arziki ita efcc ba kila za su yi fargabar cewa in sun gama za a iya binciken su to ai mu yan siyasa mai irin su ya riga ya rufe ya murje ba wai ba wai suna tsoron me zai faru bane gaba yawanci ba su tunani ma fa idan suka gama wannan mulki fa me zai iya wato zai iya zuwa ya je ya dawo inda suna hangen nesan cewar suna tsoron bincike wallahi abubuwa da yawa da yan siyasa mu ba su yi ba amma fajiya Zainab akwai wayewa yanzu na abubuwan zamani wanda mutane yanzu suna kallo a tafin hannunsu a waya nawa ne ya shigo wanne aiki aka yi nawa ya kamata a biya kowannen zai taimaka wajen ila ba kya ganin kowannen zai iya taimaka wajen ganin akalla dai an samu sauyi idan kuɗin sun zo to ana sa ran a samu sauyi sauyi ai daman ba a ƙi ba sai dai matsalar shin sauyin da ake tunanin za a samu din za a samu din yanzu ta yiwu baka ji an ce fa aikin rijiyar burtsatsai da ya kamata a ce an bada kwangilar ta matsawa ka ta wuce miliyan biyar sai ka ji an zo an ce ana bada kwangilar rijiyar burtsatsai miliyan ishirin kwalmati miliyan goma saboda Allah da annabi. Wato za a yi aikin amma haihawa wuce kuɗi ta ƙasa. Aikin amma kuma fa wani abu zai biyo bayan aikin gaskiya. mana Musa a Sale Kashori kuna shiga kafafen labaru ku ta cewa a bada wannan yanci ko a bada wannan dama saboda kuna ganin kana komi za su taimaki al'umma. To ga wannan dama ta ina kuke ganin al'umma za su amfana? To alhamdulillahi da farko dai babban alkhairin da ya zo daga gwamnatin tarayya wannan abu na kusantu da talaka jikin gwamnati wannan alkhairi ne mai ɗimbin yawa wanda ni a gaskiya a hange na. tura kuɗin nan local government by local government da aka yi a alkhairi ne saboda eh, kullum a talaka shi gwamnatin tarayya ta mai tsawo sannan ta jiha ta mai tsawo to ga abu a local government sannan local government kowace gunduma ta tura kansila to wannan kansila shine wakilin wa'innan yan gundumar to yanzu ga wata dama ta zo kuɗi ya zo local government to abinda babban kira da za mu yi shine chairman din local government chairmans gaba su su ji tsoron Allah da kuma wakilai councillors su ji tsoron Allah wannan kuɗaɗe fa da suka shiga cikin account din local government ba fa nasu bane su kasu su kadai a'a na mutanen local government ne da kuma ƙasa inda za a yi mata aiki hajiya zainab tana magana ne za a rinka kashe mu raba da kuɗin sun zo kila ko da an yi aiki sai ga ana wawushe kuɗi ta ƙasa to wannan mahanga ta hajiya zainab yana kasancewa a najeriya amma a gaskiya a yanzu kamar yanda kace kai ya waye ga yanar gizo ga kafofin watsa labarai a hannun mutum ma ga waya yau an sa kuɗi ya gansu to wannan abu zai takaita gaskiyar magana ba za a yi wa ka tashi da wa'in nan kuɗaɗe ba hasali ma mu a mahangan mu gaskiya talaka talaka zai ji daɗi saboda talaka zai tashi ya tafi sakatariya direct ya je shi zai iya ganin ciyaman in ma kansilansa ya mai koro muna da hanyoyin ruwa ga sunan sun bata mana a wannan yanayi na damana da ake ciki ko kuma muna buƙatar rijiyar burtsatse wannan abu kai talaka zai iya zuwa kai tsaye kenan kana so ka ce wai sakin wannan kuɗi kai tsaye ya fi rashin sakin shiri gaskiya sakin kuɗin nan ya fi rashin sakin shiri ba ni amma hangata saboda a gaskiya wani alkhairi ne wanda ya matso kusa da talaka wanda da sai dai ya ji labari kuma matso da gwamnati kusa da talaka ba karamin alkhairi ba ne ba saboda a yanzu maganar da ake ciki a gaskiyar magana mutane suna shan wahala a kuma kuma ni a tunani na a mahangar eh, shugaban kasa abinda wayo wayo da ake yi shine ya kawo wannan raba eh, raba kudade kananan hukumomi wanda ya tabbatar in aka raba kudade kananan hukumomi to mutane wanda ma bai yi tunanin wani abu zai shiga hannun shi ba to zai shiga saboda wani nasa abubuwan za su shigo aikin gwamnati zai faɗaɗa to in ya faɗaɗa jama'a za su ji daɗi kuɗaɗe za su dinga walwala a hannun jama'a tun daga su a local government malam muhammad lawal mai gida ana magana fa na cewa idan ma an kawo kuɗin nan kana hukumomi kuna cewa akwai haske za a bibiya da sauransu har yanzu akwai sauran rina a kaba domin me akwai gwamnonin da tunda su suke taka rawar gani wajen ganin an kawo shugabannin kana komi ko an tura kuɗin za su iya sa nawa za a kashe nawa za a dawo musu da shi su ce musu kada ku kashe kaza ko kuma za mu kaza ku kawo kaza tunda ai in an ba su dai za kuma iya karba to ai wannan rana tare da aka ba in dai wannan magana ake yi eh. amma abin da muke so a kalla shine mahimmancin zuwan kuɗin da rashin mahimmancin zuwan su ko yaya ko mi kankantan abu in dai har za su shigo asusun local government direct in dai har za su shigo to sai an samu wani abu na canji na bambanci da wancan lokacin da da ba sa shigowa kana ganin gwamnonin jihohi ba su iya rarike lalitar batun da suna ganin su ma sun ba da gudunmawa wajen kawo shugabannin kana kuma to ai in aka ce za su rarake still to ana cikin irin wancan tsarin na da kenan amma yanzu fa ana magana a ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu kenan kamar yadda jihohi suke da cin gashin kansu in kuɗin su suka zo gwamna shi ya zai yi abin amma a wancan tsarin da ake ciki ba cewa mana local government bai da ikon da zai kashe dubu ɗari biyar sai ya yi dogon rubutu ya rubuta ya miƙa ma wani ya miƙa ma wani amma wannan ana so ne kuɗin su zo in kuɗi suka zo abin da aka yi albashi kuɗi ya rage a'a gari kaza suna buƙatar aiki kaza wanne za mu iya yi aikin miliyan goma ne aikin miliyan ashirin ne to dole za a samu canji a tsakanin al'umma to abin da muke cewa shine a nan wurin abin da mutane za su yi la'akari da shi ko yaya abu zai gangaro yana da bambanci da rashin gangarowarsa saboda yanzu kuɗin nan in ba zo ba suka aka ci gaba da wancan layin na da ba abin da za a ga yanzu ƙananan hukumomi in ka lura ayyuka yanzu jihohin sun karbe aikin da za a ga karamar hukuma ta yi sai ga gwamnati shi ya fito yana tunƙaho shi ya wannan aikin amma fargabar da ita hajiya zainab take shi ne in ba a sawa kananan hukumomin ido ba za a yi wa ka cika tashi a rinka damfara kuɗaɗe da sunan kwangila wanda ya ninka kuɗin dan kawai a rinka awon gaba da su eh to ai shine yasa na kawo maganar cewa ya kamata su ƙananan hukumomi ko dai a ƙirƙiri wata hukuma ko kuma waɗanda muke da su a ƙara masa ƙarfi a gyara kundin tsarin mulkin da ya ba su damar cewa su sa ido a kan yaya ƙananan hukumomi za su kashe kuɗinsu me suke yi da kuɗin saboda menene su shugabanninmu na najeriya kamar yadda ita hajiya zainab ta faɗa na cewa shugabannin ba sa jin tsoron a'a in sun gama abu kaza zai taso to amma wannan kai ciyaman in ka tabbatar da in kai ba daidai ba talaka ya san he kai eh, jin tsoron shigowa ungoku saboda ka san talakan nan ya san abin da kai in ka zalunce shi ya sani amma yanzu abin da ya sa talakawan suke daga ma ciyamomin da sauransu kafa saboda sun san kuɗin ciyamomin ba sa zuwa da Kada nufin talaka idan ya gane cewa an ci kuɗin ko an yi wata damfara zai iya ɗaukar mataki kenan sosai makuwa ai kamar yadda ka faɗa cewa talakawan suna ƙara wayewa yanzu waya ce a hannunka yanzu nan zaka duba ya ga ah, ai gashi federal government gwamnatin tarayya ta sako ma karamar hukumomi kudaden su kaza wannan karamar hukuma ta samu wannan karamar hukuma ta samu kaza to su kuma mutane a wannan lokacin za su iya zaunawa su kuma na local government da waɗanda masu ilimi da masu harkokin siyasa su zauna su tsara sai ce to bari mu kafa kwamiti na ya za mu rika bibiyan kuɗaɗenmu na ƙananan hukumarmu in sun shigo ya ake yi da su. amina kin ji yadda aka fafata a zauren ma'aurar <laughs> yau da gobe To yanzu sai tattaunawar isa da masanin tattalin arziki kuma mai fashin baki Hamisu Ya'u malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To sunana dai Hamisu Ya'u ina nan a Economics Department Ahmadu Bello University Zaria. dokta yanzu haka abin da wasu 'yan ƙasa suka daɗe suna nema na samun cikakken 'yancin gashin kai na bangaren samun kuɗi ga ƙananan hukumi kai tsaye ah, ya tabbatar da wasu kuma suke tafa mun tattauna me mahangakka game da wannan ah, yunkuri ko mataki to alhamdulillah wannan a wani al'amari ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da ci gaban mu don ba manta cewa ah, su ƙananan hukumomi an daɗe ana danne su musamman gwamnatocin jihohi akwai wani abu da ake kira joint account wanda shi joint account nan an kafa shi ne ba don koyi ba saboda a samu taimako na cigaban su waɗannan ƙananan hukumomi musamman abin da ake bukata at least 10% of na state government funds kudin da yake shiga na jihohi za na shigowa jihohi ya kamata su saka a kashi goma na kudinsu a cikin wannan account saboda su taimaka ma karanan hukumi su ci gaba daga ayyukan su wanda ya kamata to amma sai aka samu matsala akasin haka domin maimakon su sa wannan 10% din in fact lande ta da bincike ya nuna kan cewa in ma akwai jihar da ta sa wannan kudin bai fice biyu ko uku ba 10% din amma kuma suna karɓe kudin gaba ɗaya su kwashe sai dai abu ne sai ga dama suke ba da local government su biya su albashi sannan kana da project sai ka je ka yi dependent a kafin su baka waɗansu ma ba su bara to sai na ba a aiwatar da komi a cikin waɗannan ƙananan hukumomi da ake da shi saboda su gwamnoni sun kankane wannan kuɗi sun hana su local government abun nan kuma ma gaskiyar magana shine ah, shi sa za gani wajen zaɓe ba sa da a yi zaɓe na gaskiya suna zaɓo yaransu wanda kawai za su sa suna ganin an musu alfarma ba ka yi saka ma buɗe baki ka ce za ka yi wannan magana ba su wannan ya tauye ci gaba da ake samu da ya kamata a samu a waɗannan ah, lokal gama ko ƙananan hukumi da muke da su a cikin ƙasar nan to alhamdulillahi allah ya kama wani lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ta ga cewa akwai matsaloli an kasa samun ci gaba da waɗanda wannan harka su zo ka suka ce yanzu to bari a ba mu ita ƙananan hukumomi a ba su 'yancin gashin kansu to alhamdulillah abin farin ciki ne in har da gaske an ba su 'yancin su to lalle za a sami ana sa ran za a samu ci gaba ko da yake dai an samu matsaloli a baya musamman lokacin baban gida ranar hukumomi suna samun kudaden su kai tsaye sai kuma maimakon a ce ayyukan da ya kamata sai ka ga su waɗannan ciyamomi na local government da kansulolinsu kawai sun samu cin sake wata sabuwar rayuwa ba ka da mata ka daya yanzu ka samu hali sai ka kara daya biyu har hudu ma zai ka kara suna saka manyan-manyan huluna wanda ya fi kansu sau zama abin dariya a wani lokaci wannan gaskiya abin da ya faru kenan duk mun gani yau camomi suna ta shagalinsu ana wadaka da kuɗin al'umma to gaskiyar magana ba za mu so a ce wannan abin zai zo ya faru ba saboda gaskiyar magana yanzu najeriya da mutanen najeriya sun sun fara wayewa suna fahimtar al'amura so muna sa ran cewa 'yan najeriya za su fara tambayan waɗannan shugabanni na local government domin shin ina suke samun kuɗi ko kuma me suke da kuɗaɗen da ake turo musu amma kuna ganin an yi wayewar da ma kila shugabannin kano komai kai tsaye za su karbi kuɗi kuma su taimaka wa mutane sannan mutane in ba taimaka ba su gane to gaskiya kam akwai matsala har yanzu domin matsalan babban matsalan shine har yanzu su jihohi gwamnonin jihohi nan suke da tasiri akan kananan hukumomin nan so dole ne inda gwamnati ta su wannan aiki ya zama gaske to dole a tabbatar da cewa ba za a bar jihohin gwamnatin jihohi su conducting din zaɓe ba a ita gwamnati ta sa musamman ainihin ta gudanar da zaɓe a lokal gamma so ya zamana wanda ya cancanta shi za a zaɓa ko wanda mutane suke so shi za su zaɓa wannan shine babban na mataki na farko amma dai aka bar shi yadda yake to gwamnoni suna da tasiri akan waɗannan mutanen kuma su ne za su kafa state electoral committee wanda za su yi zaɓi wanda suke so su sa su da sauransu to mutukar ba a gyara wannan ba to za a koma gidan jiya ne sunan dai an ba da gashin kai gwamna shi zai zaɓi wanda yake so ya tura kuma dole ne ya yi mashi biyayya akan abin da yake so baka ganin misali idan gwamnatin tarayya kai tsaye ta tura shugaban karamar hukuma ila gwamna ba shi da yadda zai ya ɗibi wannan kuɗi ko da shi ya sa wannan shugaban karamar hukuma ko ya naɗa shi. To idan ya danganta ga idan shi wanda aka tura ko aka zaɓa na lokacin na local government yana da wayewa da kuma fahimta cewa yana da iko zai gudanar da mulkin jihar da local government dinsa ta yadda ya kamata to idan ba shi da wannan wayen to ta za a koma gidan jiya ne gaskiyar magana so saura ka dai akwai yan gyare-gyare da ya kamata a yi kafin a samu cimma burin da ake so a fitinwa a dunkule wace riba kace ganin wannan tsari zai kawo 'yan kasa alhamdulillah gaskiyar magana akwai za a samu riba kwarai da gaske domin an daɗe ana koka akan wannan abu saboda da janonin jihohi an turo kuɗin su suke tarewa sai dai su dan tsakura musu abin da su tsakura musu to amma yanzu in dai har aka ce kuɗin na zai zo da kai tsaye dole ne ba a taro an lalace ba gaba daya akwai waɗanda yake suna da tsoron Allah cikin waɗannan cawon lokal government ko wanda suna da kishin ƙasa suna son su taimaka to na tabbata za a samu ci gaba kuma kamar yadda na ce gaskiya 'yan najeriya da yanzu mun fara an fara samun wayewa mutane ya kamata su gane cewa idan ka tashi uh, sukan gwamnati to ka soki ta kusa da kai ba ka dubu sama da kai ba da matsalar da muke da shi kenan sai mutum yana nan a local government a jihar shi ba zai ba sai kullum yana kullum gwamnatin tarayya a'a me jihar local government ka take yi ita ma ai gwamnati ce kuma ana tura mata kuɗin gwamnati saboda haka me suke yi menene kuma jihar ka take gwamnan ka ko abin ɗinka 'yan majalisan ka kafin ka dubi na sama to kar mu tsaya kullum mu ce a ai shugaban kasa a gwamnatin tarayya a'a mu fara daga local government inda yanzu mara da ciyamomi masu iko muna da abin nan kansiloli wanda yake ana sa ran an ba su dama to saboda haka mu sa ido a kansu domin kar su zo su fara wada ƙara irin kuɗin mu da suka yi a baya yauwa an kawo wannan kuɗin ne domin a ci a samu ci gaba a ƙasa lokal gamar namu na fannin noma kiwon lafiya da sauran al'amuran da ya shafi security so lalle yan kasa dole ne su yi magana idan ba mu yi magana ba to fa shikenan ba haka za mu koma gidan ja to dole ne a tashi wasu mutane su duba su tashi tsaye suna sama waɗannan mutane ido in dai har ana magana to dole za a dan samu wani abu insha Allah To Hafiz, ka ji bayanin da Malam Hamisu ya yi mana. Mm, gaskiya ya taɓo batutuwa da dama. Kwarai. To amma dai na ga kama kina da wani sako a hannunki. To ga dai sakon Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Musa Wada da Fatima Musa Wada inda suka ce hakika mu dai talakawan Najeriya muna lale maraba akan 'yancin kai da ƙananan hukumomin mun suka samu. ganin yadda suka fi kusa da jama'a ko da na ga mutane suna yawan cewa ƙananan hukumomi sun fi kusa da jama'a saboda inda suna da isassun kuɗaɗe ba sai sun jira gwamnonin jihohi sun zo sun yi hanya ko gyaran kwatami ko kuma irin taimako dai haka ƙananan abubuwa mm, To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.